daidai da 29 ga watan janairu shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na 32 daga cikin doron da tuka littafin fiqh sura wallafar babban malami professor zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi a inda muka bi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya faru dabda a fara aiko mishi da wahayi yana zuwa wani kogo a cikin dutsen da aka fi sani da ainihin wato jabal fai yana zuwa yana yin ainihin ibada shi kogon sunan shi kogon hira da sai malam yake cewa <clears throat> zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba abu ne wanda ya zai tatan ba sai da jahilai amma ga masana daga cikin yahudawa da nasara su da sun san zai zo saboda mai sun karanta a littattafansu sannan hatta waɗanda suke magubawa ne masu amfani da tsibbo da bugun ƙasa da 'yan duba suna suna sane da cewa annabi zai zo waɗanda al'amarin ya jijita su ne waɗanda suke gafalallu sai malam ya ce to yanzu wannan darasi ne babba akan ka zama cikin faɗaka duk abin da kake a rayuwa kar abu ya zo ya rinka afko maka ta fi auna al'amura yadda za ka rinka wani duk abin da ya faru ka yawa ka kaza ya faru me ya kai ga faruwar kaza ko kun fahimta jama'a na yi muku kyakkyawan misali na cewa yanzu ga dukkanin mai hankali in ya zo dubi yadda muke karatu a makarantar nan bayan shekara talatin ko arba'in sai kai aka ji wani babban malami ya fito sai daga yana daga darul hadith to mai hankali ba zai ce a ah, yaushe karatu a ina muna nan ku ya ina mai hankali da zai faɗa haka ba domin kai ka san waɗannan littattafai da aka tara ba tangaraye ba ne darussan da ake a nan ba jarida ce ake karantawa ba to ka haɗa waɗannan irin littattafai malamai da suka rubuta su tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa yau karatutukan da ake yi ƙur'ani <clears throat> hadisi fiqh larabci tarihi da sauransu a shekarar goma ana karantar da wannan bayan shekara talatin ka kuma ana tunanin a ci gaba da zama yadda ake to wannan ba ka da hankalin ta wannan tunanin don haka dukkan wanda ke lura da abin da kaje ya zo to ya kamata duk abin da ya faru sai ce ai dama ana tsammanin haka ta faru in haka ba ta faru ba ne ma shine abin mamaki ina fatan mun gane domin zai yiwu a haɗa saurayi da budurwa aure lafiyayyu a ɗaki bayan shekaru arba'in a zo ɗakin nan a sake samun su yadda suke saurayi da budurwa ko da an same su suna nan su biyu haihuwa ba ta faru ba zai yi a same su a yadda suke to in bayan shekara arba'in haka za ka samu ɗakin ya zama mutum goma sha biyu ya kamata ka ce me ya kawo haka yaya aka yi daga mutum biyu suka zama guda goma sha biyu to ya kamata ka yi da auna al'amura ina fata an gane malam ya ce to معنى المسح حاليا من زيادة إقبال الناس على التمسك بالدين abubuwan da muke jin su a yanzu na ƙaruwar fuskantar da mutane suka yi wa riko da addini mutane sun ƙaru wajen riko da addini an fahimta da wal hirs alaihi da kuma kwaɗayi akan riko da addini ɗin wata masuk bihi da kuma ainihin wato riko da shi kwaɗayin addini din kun yakun jian ba abu ne da ya zo a ba abu ne wanda yake dama ana sa ran ya faru ana ganin alamomi sun afku a baya wanda in hakan ta faru babu mamaki haddasa Yahudu اليهود والنصارى والكهان عن البعثة كما kamar yadda Yahudawa da bokaye suka yi bayani dangane da zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajadna aidan man kataba an hadha al-iqbal haka kuma mun samu waɗanda suka yi rubutu game da wannan fuskantowa ta addini cewa nan gaba mutane za su fuskanto su riko da addinin musulunci kenan walam yakun hadha rajman bil ghaibi wannan magana tasu da suka yi ba ainihin magana ce wadda kawai sun yi jifa da ba bane wato ba ba magana ce kawai yanki faɗi ba walakin mal mutaba'a lil ahdath sai dai bibiyar abubuwan da ke faruwa ne wal istintaj minha da kuma fitar da sakamakon abin da ake ganin zai biyo bayan irin waɗannan al'amura ausalahu ila hadha shi shine ya kai irin wannan mutumi ga tsammanin faruwar haka zama kuna fahimta da kyau mai ma'ana wannan maganar wannan mutumin da ya wannan maganar cewa musulmi nan gaba za su fuskanto da addininsu ba magana ce kawai ya sha shayi kawai ya ƙoshi ya yi ta ba a'a magana ce wadda ya yi ta ne sakamakon bibiyar al'amura da ke faruwa da ya gama nazari sai ya fitar da sakamako cewa to ga abin da zai biyo bayan waɗannan al'amura ko kun fahimta da ma ya kulu ahadul kuttab ɗaya daga cikin marubuta ba musulmi ba ne ya ce rubama ta sahwatul islamiyya mufaji'a lil alamil arabi yiwa wayewar kai ko kuma gwagwarmaya ta addinin musulunci ta zama ta zo wa duniyar larabawa a Afke. ta zo musu haka su ganta kawai ta faɗo musu allazi ta'udu Allah ya ƙara wanda ainihin wato zai zama su duniyar larabawa kenan sun waye gari ba sa karanta haka za ta faru a nan karantawa ba karanta ma'ana ba sa nazarin haka zai faru da su tunanin haka zai faru ba walakin bin nisba lil alam a al-gharbi sai dai dangane da duniyar yamma yammacin turai kenan ko la su kam abin ba zai zo musu abke ba lam takun mufaji'a wannan irin ainihin gwagwarmaya da wayewar kai da runguma addini ba za ta zama musu abu ne wanda ya zo abke ba li'anna jami'al al fikiriya al domin dukkanin ainihin wato jagorori na tunanin duniya wato philosophers dukkanin classes of philosophers dukkanin manya-manyan rukunai na bangaren tunani tawakka an hadhihi sahawa sun yi anticipating ko sun yi expecting sun tsammaci ko sun zaci faruwar wannan wayewar kai Mun ما لا an عن na aman tun abin da bai gaza shekara talatin ba bal wa hunaka man tawaqqa'aha منذ أكثر من 60 عاما akwai waɗanda ma sun sa idan haka za ta faru tun shekaru 60 da ta wuce wato tun shekaru 60 da ta wuce su suna da masaniyar cewa ga abin da zai biyo baya wasu kuma tun abin da ya gaza shekara 30 ba suna da wannan tunani al'alim al'amriki wani masani da amerika wato an american scientist smith mai suna mr smith fi jami'ati ko motrin fi kitabin lahu asmahu al-islamul yau a cikin wani littafi shi mai suna al-islamul yau an gani al-islamul yau to kaga irin wannan bari ku ji zan yi magana ne a matsayina na mai aikin fassara ba ka fassara sunan alami ta bar shi haka is very wrong amma na ba da uzuri mai yiwa professor zaid baya cikin harka ilimin fassara idan kana ilimin fassara ahmadu bello university in ka fassara ta jami'atu ahmadu bello ko to sai kuma ka rubuta ta yadda su masu rubutun ta ke rubuta ta don ta yiwu a neme ta da wannan sunan da ka fassara sai ta zama ba haka ba ko kuma wani ya tashi mai da fassarar zuwa ga asalin yaren da ka fassaro shi kuma tashi fasarar ta zama daban da yadda ake kira a ƙarƙashin wannan a nan yanzu da yasa al-islamul yau in ka tashi fassara ba ka fassara islam today ta yi shi wancan ba amurke ba islam today ya wa littafin ba ta iya ya sa mishi islam of nowadays ko wani abu makamancin haka don haka zai yi kyau in ka ɗauko sunan littafi da turanci ka fassara shi a cikin bracket sai kuma ka rubuta shi da yadda yake da turancin kullum tunanin ka daina takuruwa da kai kanka don yanzu misali kun ga wannan littafin ko raba ɗaya biyu babu yana nan akan intanet insha Allah ina da ɗari bisa ɗari ya ƙirin yana nan akan intanet amma menene haƙiƙanin sunan in ka sa islam today zai ɗauko maka shi da turanci ne sai ɗauko maka wani article ɗin sai ɗauko maka wani rubutu da aka da larabci da wannan suna ko kun fahimta jama'a hakikanin al'amari na yi kokarin ɗauko littafin akan intanet amma ban ba da hankalin tsaya nazariyar ba in ba haka ba za mu iya ɗauko shi tsab amma abin da nake son a gane ai kuma ba kowa ne professional ba yanzu da mujarradin sanin sunan wannan mawallafin kawai mu ya ishe mu duk inda littafin yake a intanet sai mun kamo shi Allah so cewa al'alimul amriki smith din nan mun kawai ya ishe mu duk inda littafin yake sai mun kamo shi amma kowa kuma zai iya haka to duk sanda za ka yi abu kakkai tunanin yan uwanka professionals ka yi tunanin al'ammatul ammawa ina fata an gane gama gari jama'a an gane wannan da kyau ko jama'a shi yasa za ku ga tashoshi waɗanda kansu ya waye in suna labarai sun san ana jin su a waje ba za su ce abu ya faru a gwarzo ba kawai sai su shiru a'a in suka ce gwarzo sai su ce jihar kano da ke yamma maso arewacin najeriya saboda gwarzo mai yiwa a nan kano ne da zariya da sokoto da ina aka san ina ce gwarzo take amma yanzu wanda yake sauraron labaran yana can bosnia fa na ga ce gwarzo sai kuma ya ce ish gwarzo menene gwarzo ma haka ne ko kun fahimta zama saboda haka ko bayani kake ka rinka zama kanka yana wayewa irin haka duk sanda za a ce rubuto mana adres ɗinka in ka sa sa adres ɗin musamman zai tafi duniyar intanet to ka sa cikakken adireshin ka kar ka sa kawai layin zomo samaru sai ka sa layin zomo samaru karamar hukumar sabon gari zaria jihar kaduna shikenan najeriya to insha Allah ta'ala ana fatan kayi bayani da a cikin wannan littafi na shi da ya sanya wannan suna al-islamul yau wa sabara ko khamsi eh, khamsinat lafata nazar al-mas'ulun ya ja hankalin masu mulki fi biladihi a ƙasar shi ta america ila hadhihi sahawa zuwa ga wannan wayewar kai to ina son bari ku ji bambancin yadda turawa suke mulki da yadda baƙaƙen fata suke su turawa suna mulki amma fa ba sa yarda sai suna tare da masanansu don haka duk wani research da ake kare ba za su taɓa yarda ba sai ya zama suna da alaƙa da wannan research ɗin ke yanzu nunan a darul hadith sai mu ta yin research ba ruwan duk wani gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan ko ɗan house of assembly kaf ba ruwan shi da mu daga haka ƙarshen ta sai mu je wata ƙasa sai ta ɗauki nauyin research ɗin sai a je wannan research ɗin a nan darul hadisi za a yi shi amma sai ku ji ya bayyana wata ƙasa ta kafa kamfani da shi tana tana harkarta su ba sa haka a nan rubutu ne ya yi game da abin da yake ganin zai faru a ƙasar ko ƙasashen larabawa amma sai da ya ja hankalin nashi masu mulkin saboda wannan abin yana da alaƙa da su yanzu abin da ke faruwa a Amerika na fashe-fashen bama-bamai da kashe-kashe sun biyo bayan abin da ke faruwa ne a Filistin da sauran wurare menene misalin wannan masu hankali daga cikin masu mulkin za ku ji suna cewa a yi ƙoƙari a kai kayan kyautata rayuwa ƙauyuka saboda birane su zauna lafiya idan birni a in ƙauye ba ruwa ba wuta babu masana'antu ba komai mutanen ƙauyen za su rinka ɓarkowa suna tahowa birni daga haka sai birnin kuma da take da waɗannan abubuwan sai su zama ba su da daɗi don an tattali wutan lantarki ta mutum dubu goma sai zama daga ƙarshe dubu goma sha biyar ke amfani da ita na haka sai a yi ta samun failure to masu hankali daga cikinsu sai sai a je a gyara ƙauyukan yanzu duk mutumin ƙauyen da a ce a ƙauyensu zai samu ruwa cikakken samun ruwa na shekara in damina ta ɗauke sai kuma ya zama ba guna nan an yasa ko kuma ba dam nan an tsare ko kuma ba jijiyoyin burtsatse an yi duk wani da fulatani da ka ganshi a ƙasar yarawa ko ƙasar inyamar ya tafi ne bin kurmi saboda can ya fi ni'ima an fi ruwa a can idan da ba a sami wuraren da ba a tsare ruwa da ciyayi a nan arewa babu da platinum da zai tashi tun daga birnin kebbi ka gan shi a goma ko kun fahimta ashe in kun gane wannan Abinda waɗannan masanan suke jan hankalin mutanen su shine ga wasu abubuwa suna faruwa a ƙasar laraba waɗanda faruwar waɗannan abubuwan suna da alaƙa da abubuwan da za su rinka faruwa a ƙasashen ku yanzu misali america tana yawan samun waɗanda ke ɓarko mata ko da izini ko ba izini sakamakon iraki ta ɗan wuta don haka ana ta samun muhajirin waɗanda suke gudu daga ƙasar iraki su tafi amerika wasu su tafi jordan kai ba nan ba fa yanzu ɗan iraki sai gudu hijira ya tafi filistin kamar ka ce ɓera ɓera ya taso daga ramin shi a gudu ya faɗa wuta filistini ita shekara hamsin ko sittin ana yaƙi iraki ko ba wuce shekara goma ba amma yau sai ɗan iraki ya gudu daga ƙasar iraq sai tafi filistin saboda filistin duk wannan hayaniyar da ake garuruka uku ne zuwa hudu iraki ko ko ina a cikinta babu aminci abin da muke so ku gane a nan a cikin littafin nashi sai ya ja hankalin almas'ulina fi biladihi ila hadhihi sahawa masu mulkin ƙasar shi ta amerika zuwa ga waccan gwagwarmaya da waccan wayewar kai da za ta faru a duniyar larabawa sannan sai ce kuma wal'alim al-injilizi sannan sai kuma masanin nan na ƙasar turai wato na ƙasar birtaniya an fahimta ku rinka bambancewa in kun ji sun ce injilizi

Eh, eh, ko smith mai suna smith fi jami'atu ita jami'ar da yake ba lallai ta zama a amurka ba kai yawa ita jami'ar ba lallai a amurka ba misali jami'ar tana kanada kake so kace amma shi masanin na ina ne yawa shi ne al'alimul amurki smith masanin nan ba amurka fi jami'ati montreal wadda ke jami'ar montreal ita ce a kanada. Eh? montreal ne an gane ko shi ba amerika ne amma jami'ar da yake tana wannan garin shi kuma garin yana canada to a cikin littafin nashi ya ja hankalin masu mulki a kasar sannan sai wal'alin al-ingilizi ko kun fahimta ina son wato ku fahimci wasu istilahat in ba ka zauna da turawa ai larabawa ba yadda za ka fassara abin daban da yadda yake in an ce al-ingilizi ne ake nufi turanci ko to amma a nan ba turanci ake nufi ba in ga sun danganta kaza zuwa ga ingilis suna nufin ingila british al'amun al'ingilizi wani masani baturan kasar ingilish ita ce ingila sahibu shuhra wanda yake shahararre ne a dauliya wato yana da shahara ta duniya shine yana da international recognition an san shi duk duniya sunan shi watts w a kun ga irin wannan da sai rubuta what fi tahlilihi lil islam da yazo yana ba da analysis game da musulunci yana sharhi game da musulunci fil usurul wusta a ainihin wato zamunna na tsakiya an gane allazi tabammanahu kitabuhu as-sadir wanda littafin shi ya tattaro tarihin wannan zamani an gane littafin asabir wanda ya fito aka buga shi ama arba wa sittin wa tis'ami'a wa alf a 1964 tawakka a hadhihi sahawa shi kanshi ya yi tsammanin samuwar wannan wayewar kai ووصفها بأنها saufa تعود سوف تقود yace kuma wannan wayewar kai za ta kai ila ideologiya rabi'a zuwa ga samar da ainihin wato ideology na hudu na bayyana muku ana da ideologies guda uku da capitalist ideologies da socialist da kuma communist to yace to za a samar da ta hudu ستتحكم ستتحكم في العالم المعاصر ya ce a wannan duniya ta zamanin nan wannan irin ainihin wato ideological abin nan zai faru a filkarnin hali a ƙarnin da muke ciki yana magana a ƙarnin da muka fita ciki yanzu kun mun shiga ƙarni na ashirin da ɗaya to a cikin ƙarni na ashirin yake magana ala anna akhtara wasiqa bi hadhihi khusus yace bayanin da akan cewa saƙo mafi girma da wannan ainihin wato juyin juya hali zai zo ta obe ila an gane alimin rusi wato asalin mafi girman wannan documentation mafi girman wannan saƙon an same shi ne a cikin wani documentation wani rubutu da wani masani na ƙasar rashiya yayi shi wancan ya yi prediction ya yi hasashen abin zai faru ko kun fahimta jama'a shi ya yi hasashen abin zai faru sai shi malamin yake cewa tare da cewa mafi girman wannan saƙon an same shi ne a cikin rubutun da wani masani ɗan ƙasar yi wahuwa tojamisko shine tojanisko kataba majmu'a mu'allafatin ya rubuta tattaruwar wasu rubuce-rubucen wato articles an gane fi aqabi saurati shi'iyya bayan da aka juyin juya hali na kwaminisanci muhawilan ko takyini tilka saura yana kokarin ya bayyana iyakan matsayin wato yana son ya nuna yaya menene matsayin wannan ainihin juyin juya hali wa mutafa'ilan kuma yana mai tambaya mata yaushe wannan gwagwarmaya ba ta faru wa aina ta'ati as-saura al-alamiyya as-salisa wannan gwagwarmaya ta uku idan ta tashi faruwa daga ina za ta zo to na yi muku bayanan waɗannan abin da yasa kasar bai ɗauki wasu bayanai bane eh, wancan karatun shi yasa na sake ɗauko abu wannan yana cewa na uku wancan yana cewa na hudu saboda maganar da shi wannan dan rashiya ya yi ta tafi dadewa ya yi ta 1919 to 1919 a lokacin ana da ideologiya ɗaya biyu to ta uku ake sa ina za ta zo wannan shi kuma da littafin shi fito 1964 shi kuma ta ukun ta riga ta faru to shi ne sai shi malam abdulkarim zaid sai ya haɗa abin sai ce ko da abin da wancan ba amerika fa yake predicting asalin wannan sirrin ya zo a cikin wani documentation ne da wani ɗan ƙasar rasha ya shi wancan yana cewa yaushe a ina abin zai faru mushiran bi hadha ila thawratayn al'alamiyatayn ko al-faransiyya wa Shu'iyya yana nuni ne akan yin jihali guda biyu da suka faru a wancan lokacin an yi a ƙasar faransa an yi kuma na ainihin shiyu'iyya an yi na kwaminisanci a rasha wa ila anna kiltayhima qad ta fi tun muayyana sai ya ce kuma yauni ne har wa yau akan cewa fa duka guda biyun kuma ta wata nahiyar sun samu failure sun samu faduwa wa annal alam kuma yi bayani akan cewa ita fa duniya fi hajatin ila sauratin kadima tana da bukata zuwa ga wani juyin juya hali wanda zai zo تستطيع أن تصحح من مسارات الحركة الإنسانية ودى ذات إيجارة مقومر كيد قوموا تدن أدم ويجيب توجانيسكو توجانيسكو إنن سيباد ansa. kun fahimci yadda malamin yake ɗaukar maka magana wannan da wannan ya haɗa maka don kai ka samu hakikanin yadda saƙon yake sai ce bi anna tilka saura shi to janisko sai ya ce wannan gwagwarmaya wannan juyin hali zai zo ne lan ta ce illa min al'alam al-islami ba zai zo ba sai daga duniyar musulunci kana zalika fi am tis'ata wa tis'a wa alif al-miladi wannan tradition din nashi ya faru a 1999 1919 to ina son ku fahimci abin da kyau wannan da ya prediction din a 1919 a lokacin an samu saura ta ainihin faransa da kuma ta ainihin wato communist sai ce to ta uku din ake saurare wadda ita in ta zo za ta samar wa da dan adam solution game da duk bangarorin rayuwa amma daga ina za ta zo yaushe za ta zo sai ce to an dai shi ne ba za ta zo ba sai daga ainihin duniyar musulunci ku kaga sai in ta saba karance-karancen ire-iren rubuce-rubuce na philosophers don ka saba ba ba ka fahimtar galibin abin da suke faɗi ina tabbatar muku da wannan wannan yana daga cikin ko da boko kai abin da zai taimake ka wajen fahimtar rubuce-rubucen filosofa shine a lokacin da kake karami kana karamin dan boko ka fara karatun literature idan kai karatun literature ka ba da muhimmanci game da karance-karancen novels to in ka girma kana ɗibo littattafai na philosophers kana karanta za ka rinka fahimtar me suke cewa amma ba haka ba wallahi ba za ka fahimta ba san ba za ka fahimta ba yanzu kun ga waɗannan maganganun karara ga duk wanda ya saba karatun maganganun philosophers sun gama hasashen duk wannan abin shi ne wannan malamin yake faɗi to me alaƙar karatunmu da muke a yanzu da wannan abubuwan da malamin nan ya ɗigo mana shi ne cewa yahudawa a zamanin da sun yi amfani da attura da injila wajen prediction wajen hasashe da kuma sauraron zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam kun fahimci wannan a wannan zamanin kuma yahudawa da kiristoci da ɗan communist su kuma sun san da zuwan ne sun san da zuwan gwagwarmaya da fahimtar addinin musulunci a wannan zamanin to su ta yaya suka sani shine lura da al'amuran yau da kullum shine kawai da to sai malam yake so ya ce maka to a matsayinka na musulmi kar ka zauna kamar kujera kana jiran a zo a hauka ko daɗewa ta cika ko gobara ko gara a'a ka rinka tunani da ƙwaƙwalwarka kana auna menene zai je ya dawo menene zai je ya dawo wannan shi zai maka ko shi zai taimake ka wajen ka rinka fahimtar wasu al'amura misali jiya an kashe ɗan takarar jam'iyyar ampp a jihar borno abinda za ka ce ya saki jiki ne kawai yana yawo daga shi sai jama'a shi Kau ya je masallacin juma ya saki jiki ya abin ya kamata ya in yana daga cikin waɗanda ake hari a kashe ta ɓangarori da dama ɓangaren farko ya yi tunanin ɗan boko haram don sun kashe shugaban jam'iyya balle ɗan takara ma'ana in aka kashe direba ne kamata kwandasta ya yi ya ɓuya haka ne ko ba haka ba dan in dai an kashe direba ne don kada mota ta motsa to next driver da ake sa rai ya zama shine zai ɗau mota shine ne kwandasta a shi ya kamata kwandasta ya goya haka ne a sai kwandasta ya fito yana cewa to ni dai ba ruwa na ni da ma kwandasta ne idan zargin da ake gwamnan jiha cewa yana da hannu a kan harbe-harbe da kashe-kashe da ake yi ya kamata ɗan takarar jam'iyyar ya fara tunanin to akwai yiwuwar shi ma harbi zai zo kan shi duk da cewa gwamnan ne ya tsaye da shi me yasa saboda asali gwamnan baya son kowa ya yi takara kaf a cikin tunanin shi sai matar shi matar shi ke yar takarar shi amma sai ga abin ba zai yiwu ba sai suka zauna a cikin gidan sai suka yi shawara to kanin shi to shi kenan yanayi ya hukunta kanin ba zai samu ba amma kuma ga wanda ake ganin ya fi dacewa a jam'iyyance sai aka sa shi idan ana tunanin shugaban jam'iyya zai kawo matsala game da manufar gwamna an kawar da shi duk da an kawar da shi manufar gwamna ba ta tabbata ba kai din nan da aka tsaye da kai ba kamata ka fara tunani cewa to yanzu kuma kai ɗin in aka kawar da kai to yanzu fa manufar gwamna za ta tabbata ba kuna fahimta da kyau ni kuma jiya sai na zauna sai na karanci yanayin da aka je takarar da wannan da aka kashe da jibal mataimakin gwamnan na yanzu su suka yi takara su biyu shi kuma gwamnan na yanzu dama ya fi kin dibal fiye da kowa to dibal ya zo na biyu wannan ya zo na ɗaya duk da bai zo na ɗaya ba sai da aka yi kaina kaima da dibal ɗin ne zai so to yanzu tun da aka kawar da wannan a tsarin dokar jam'iyya da tsarin duk wani tsari idan na ɗaya ya mutu na biyu automatically yana da ticket ko to yanzu kenan kaga dibal yana sa ran ne ticket yanzu dukkan sai ƙara sojoji da ke gadin shi in yana da an ko yanzu aka fara biki ana ganin to yanzu shi kenan to babu tunani kuna fahimtar yadda abu yake to duk abin da ya faru banda dube da za a yi mishi kai kuma ka tsaya ka juya shi ɗaya bangaren ka ga ya zai zama ko kun gani wannan shi ake kira science yanzu idan wannan microphone yana yi a haka to sai ka juya shi a haka ma zai yi to sai ka juya yana ɗauka a haka ma'ana sai ka kana juya shi yana 90 yana 90 degrees ya koma 45 ya koma 180 ya koma yaya ne sai ka ga yaya sai ka gane to ashe yanzu in ya taho haka ya fi fiye da in yana haka fiye da in yana haka to yanzu sai wanda ya baka damar sai ka sa shi haka kenan to in ka juya haka fa sai ka ce bari ka juyo shi haka to haka ya kamata ka rinka yi ko kuna fahimta na saboda haka abinda darasin mun ke nuna mana mu rinka amfani da kwakwalwar mu muna lura da mai ke faruwa mu sake koma kan wata kabiya kowa ya ga abin da ya faru a kasar tunisia shugaba zain al-abidin ibn ali zalunci ya kai zaluncin da yau shekara hudu muna makka wani ɗan ƙasar tunisia malami ne na tajwidi da alƙur'ani na ce mishi amma masani irin ka ka zauna a ƙasar ka ba zai fi maka alheri ba wuce ba za ta zaune ba ne Ya ce tun ina ɗalibi nake a nan maka dattin da ne ya kai shekara sittin ce tun ina ɗalibi nake a nan maka ya ce da muka koma da aka yi farab aka kama mu ya ce to ni fullewa na yi ya ce tun da na dawo ban koma ba ya ce na yi dako na yi turin baro na yi komai a garin nan ina karatu nan ya fi min ba wanda ke jin daɗin ƙasar tunisiya gaba ɗaya da 'yan siyasa da 'yan boko da 'yan kasuwa da mai garuwa da matan ba wanda ke jin daɗin ƙasar sai da aka wayi yi. Shi ne shugaban ƙasar amma ya sace kuɗin ƙasar ƙasar ta koma ta talauce tana cin bashi a wurin shi to da zainul abidin sai fara tunani. haka ta faru ga wani shugaba mai suna mabuto sosai na ƙasar zariya ashe da yaya mabutu ya karasa mabutu gudu ne a cikin jirgin ruwa daga haka ya je gudu ya mutu wannan abin da ya faru ga zainul abidi mutane suka harzuka me ya kai gare shi mai sai da riyalon ne da tattasai a kura yana turawa aka zo aka buge mishi kurar da da rumfar da komai nan yake dan cin abinci da kyar an buge kafin a kwashe ko kun fahimta jama'a don haka sai ga to yanzu ne ya rage ne Da ne kona bakin wake kawai ya mutu sai zuba wa kanshi fetur sai ya kona kanshi saboda takaici sai jama'a sai gato to ai an daɗe ane wa mutane haka mutum miliyan nawa suka mutu da irin wannan wannan nashi ya bayyana ne mutum miliyan nawa aka tsiyata ta wannan hanyar sannan tare da haka ga mugun haraji suna kuka da wannan ba daɗi ba sassauci ya ka sai suka ce bari da wulaƙanci gara shahada ga musulmi ba haka mawaƙi ya ce ba sai suka fito gaba ɗaya titina suka ce ba bacci ba cin abinci ba a fito titi a ce ba a zaman lafiya kawai duka a mutu shi kenan daga haka ya karce duk da an ba da dokar danƙoshi shi kuma an danko shi to amma da ya kamata mai hankali da yake irin wannan halin sai fara karanta abin don haka gaddafi sai fi kowa tsorata don shi ke dab da shi kuma irin su daya duk zaluncin da zainul abidi ne yake haka gaddafi ma kuma ka ji matsiyata zainul abidi nan cewa yake shi jikar annabi sallallahu alaihi wasallam gaddafi nan cewa yake jikar annabi kakanku ya zo duniya ya kawo rahama da sauƙi ko kun zama mugayen macuta ko kun fahimta jama'a na biyu gaddafi sai ya fara lallashin mutanen ƙasar tunisia ba su ji ba amma fa ba lallashin su yake ba ya fara tsorata ne kada haka ta faru a ƙasar shi to tana nan ku fara nan da wata guda ƙasar masar su ma sun daɗe akan irin wannan zalunci ƙasar yaman su ma haka don haka suna nan suna ta zanga-zanga to yanzu ne kamata shugaba lauren babbo ya kamata ya nazari an yi zaɓe an ci alhassan wasara ya kayar da shi me ya kamata ya sauka sai ce bai yadda ba sai ya gayyato shugaban ƙasar kenya cewa shugaban ƙasar kenya ya zo a zo a yi sulhu me yasa shi ma shugaban kasar Kenya irin haka aka ya faɗi zaɓe aka yi ta aka yi ta kashe bayan Allah da ƙarshe sai aka ce an kafa gwamnatin sulhu to yanzu ma a zo a kafa gwamnatin sulhu Alasa Watara ya ce bai yadda ba majalisar ɗinkin duniya ta ce bata yadda ba kowa ma yace ce bai yadda ba to yanzu ya kamata Lauren Bagbo ya fara tunanin sojojin da ke tsare da shi tukuna su kansu dama suna jin daɗin shi ne ba sa jin daɗin shi yanzu shugaba mubarak da safen nan tashar jazira mai ta sa cewa su kansu sojojin da aka turo su su yaƙi waɗannan talakawa hannu suke da su suna jinjina wa talakawa hannu suke da su suna jinjina musu ma'ana su kansu sojojin ba sa tare da shi amma tun da ya kama ne yanayi ya kama da haka ba zo suna fesa ruwan zafi suna jefa tear gas amma kuma da abu sai suka zo suna hannu da su suna jinjina musu kaga Warren Bagbo ya kamata ya tunanin irin wannan abin da ya yi irin shi ne shugaban Congo ya yi kabila da haka aka kashe shi irin haka mai nasara a yayi da aka aka kau da shi to bari ku ji abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu yana tafiya ne zuwa ga irin waɗancan abubuwan da suka faru a waɗancan ƙasashen sai dai bai kai tsananin waɗancan ba amma yana kan hanya shi wata jam'iyya guda ɗaya ba don ana son ta ba ba don ana goyon bayanta ba ba don ana son nau'in mutanen da ke tsayawa a cikinta ko take tsayarwa ba ta san duk yadda za ta yi sai ta kai ga mulki da ana kaiwa ga mulki ta hanyar murfiya da sata akwati da danniya da kashe wanda ba a so ya takara tun kafin ya tsaya takarar yanzu sai aka koma aka bullo da tsarin a koma su waɗanda za su yi zaben a ce to wasu zaɓaɓɓu ne sai a dubi nau'in su sai a bi da su da yadda suke idan ma'aikatan gwamnati ne a ce musu to shi kenan idan ba ku goyi bayan gwamnati mai ci ta ci gaba ba kowanne an san yana da kashi a gindin shi don haka za a fito za a hada shi da efcc don haka dole ne ku goyi bayan gwamnati mai ci idan kuma ba ma'aikatan gwamnati ba ne fa sai musu alƙaura na kuɗaɗe rijiyoyin man fetur motoci gidaje a abuja da sauransu ma'ana da lumana ko da tsiya da murɗiya sai ita wannan jam'iyyar dole sai ta kai ga mulki to idan zafi ya zafi kun san me yake faruwa na cikin gidan ne yake jagorancin waɗannan abubuwan waɗanda suka yi zainin eh, abidina bin ali wannan abin yan cikin tafiyar shi ne waɗanda ke wa mubarak wannan yan cikin tafiyar shi ne don haka ba sa yin abin sun sun haɗa kai da uwar gijiyarsu ita ce amerika don haka amerika tun jiya da shekarun jiya tana ta magana lallai mubarak abokinta ne amma kuma ta goyi bayan jama'a su fito su zanga-zanga ta lumana domin su bayyana fushinsu amma ita ta san zanga-zangar lumana ga yadda ta kai a can me yasa za ta goyi baya domin ne domin yanzu mubarak ya tsufa ba shi da sauran amfani da amerika ta gama cin moriyar shi a lokacin 1980s saddam hussein ne abokin amerika don haka shi take jinjinawa shi take baiwa biological weapons da biological anthrax wajen ne applying against the iranians ya zuba wa mutanen ƙasar iran don ne iran ta fito ta ce gwamnatin musulunci amerika kuma ta firgita saddam bai faɗaka da wannan ba zainul abidin bai faɗaka da wannan ba yanzu idan an kawar da saddam ta hanyar da aka kawar da shi kun ga zainul abidin an kawar da shi ta yadda aka kawar da shi amma fa indirectly america ce duk take wannan abu abin da ke faruwa a yaman america ce take abin da ke faruwa a misra america ce take yi saura gaddafi wanda dama shi tun da allah ya shi ba sa shiri da america da ya tsorata da abin da aka yi wa saddam ne shine ya fito da ɗan makaman shi sun san cewa yana nan da wasu kuma sun san cewa har a gada baya kaunarsu to duk waɗannan abubuwan da sai wannan jam'iyya tamu da ke mulki a ƙasar nan sai ta tsaya sai ta nazari sai a ce to yadda aka ce one man one vote clean and clear transparent election no more selection ta sai a tsaya a haka a nemi menene ra'ayin jama'a jama'a ku je ku fitar da ɗan takara ku kawo jama'a su kawo waɗannan masu kawo waɗannan masu kawo sai a ce to kowace anguwa ku koma ku fitar mana da ku da kanku ba ruwanmu ba wani tare da za a je a yi da wasu da daddare mutanen muciya ku fitar da su waye kuka amince da su na cintaji na daura na dogon bauchi sai a taho 'yan sabon gari 'yan cikin garin zaria sai a taho mutanen Zariya da sabon gari sai a taho mutanen jihar kaduna sai a taho sai a je a taru ya zama da haka za a yi tun daga karkashin ƙasa har a kai saman bakwai za a zaɓa wa mutane wanda suke so wanda suka yadda kuma barin gaya muku a wannan lokacin jama'a za su sallama duk wanda aka ba za su yadda irin yadda ka ga yaran amince quiz suke amincewa a zo a faɗa maka wata ƙa'ida ta masu mathematics kai da kanka ka san ta ka sarrafa ta ka kasa ka san ka kasa sai a ce shi kenan baka da baki wane ya yi sai samu maki da ƙarshen haka ce wane ya ci keken ɗinki kai kuma ka ci buta haka za ka yadda ba za ka ja ba ko ba haka ba ina fatan kun gane to wallahi kun san wannan abin da suke yi na rantse da Allah idan ba Allah ne ya ji tausayin mutanen ƙasar nan yadda ya ji tausayin su a lokacin mutuwar abacha da sauran mutanen da suka mutu ba to na rantse da Allah ƙasar sai ta kai ga abin da ya fi haka muni saboda barin gaya muku ni kuma nawa analysis din ƙasar yaman dukkan su yare ɗaya ne kamanta da sauran ƙananan yarurruka waɗanda gaba ɗaya larabci ya haɗiye su yanzu ka so ka ce arewa dukkan su yare ɗaya ne arewa duk ne ake hausa ake yamma duk ne ake yarabanci ake yi abin da nake so ku gane yaman yaren su ɗaya siriya yaren su ɗaya jordan yaren su ɗaya ku kalli kasashen da waɗannan abubuwan suka faru tunisia yare ɗaya ne misra yare ɗaya ne najeriya don haka irin bakar gaba da kiyayyar da ke a tsakanin 'yan najeriya ba irin ta ce fa a kasar tunisia ba a tunisia ba wai wasu kabila suna kukan wasu sun danne su bane a misra ma haka a kasar tunisia ba fa ana kukan cewa wasu addini sun danne wasu bane ba fa ana kukan wasu 'yan yanki sun danne wasu bane abin da ake kuka an yadda da wane zama shugaban amma ya bar mutane su sarara idan ba zai taimake su ba kada ya taimake su kar ya musu komai amma ya bar su su sarara sai ka zo ka buɗe shago sai a zo sai an fitar da ƙididdigar kayan da ke shagon daga gwamnati sannan sai a ce an sa maka harajin kaza duk wata ka yi ciniki ka yi ciniki ba oho za a dubi yaya adadin kayan yake za ka duk wata sai a ce wanda yake da kaya irin wannan akalla zai ci mutum dubu hamsin eh to duk wata za a zuwa karɓi naira dubu biyar sau da ko ba kai cinikin dubu hamsin din ba sannan kar ka manta mai shagon shi ma da yake karɓan kuɗin haya a wurinka ana cire haraji a cikin kuɗin da yake biyan ka ko to sannan kuma kai kuma eh kake biyan shi sannan kai kuma ana cire ne ana cire wannan ainihin taxation da suke kira abin nan eh, menene suke kiran shi vat saboda haka ta ko'ina gwamnati ta ƙarfabe ka ko ba ka aikin gwamnati to ku dubi yadda rayuwar mu take a yanzu jama'a da cikin wannan al'amarin ya kamata su tsaya su nazari yau kwana uku da ta wuce zuwa hudu kan cike take da 'yan sanda da mobile police story da sojoji me yasa mutanen kano sun ce kwankwaso suke so pdp ta zaɓi kwankwaso mutanen kano sun yi murna Kwankwasa ya tara malaman kano da sauran mutanen kano me kuke so in na je abuja a matsayina na wakilinku da ni a nan gida kuna so na me kuke so in yi suka ce in ka je kada ka zaɓi kafiri ya ce na yi alkawari ba zan zaɓi kafiri ba amma kun san kuma kafirai za su juyo min da ƙiyayya me za ku yi ku kuma ku taimaka mu suka ce za mu goyi bayanka za mu tsaya maka in ba kai ba to babu wani kwasa ya je da shi da wakilai sai suka zaɓi musulmi ba su zaɓi kafiri ba sai suka dawo gida mutanen kano suka ƙara imani da kwankwaso suka ƙara mara mishi baya kafirai kuma suka ƙara wa kwankwasa kiyayya da munafukai sai mutanen kano suka ce to su sun tsaya sai jam'iyyar sai ta zo ta ce za ta yi roaring election za a sake zaɓe duk inda ku ji duk inda ba a zaɓi goodluck ba to an nemi a saka wa jihar wani bala'i to ashe abin ya zama mai kenan ya a'a ya zama karfi da yaji abin da nake so ku gane kenan duk inda ba a zaɓi good luck ba a jihar yanzu ana can jihar tana cikin matsala tsakaninta da gwamnatin tarayya yanzu gwamna wa mako yana cikin matsala da gwamnatin tarayya a bauchi an zaɓi good luck shugaban majalisa bai zaɓi good luck ba an cire shi ina son ku gane frejan ne to yanzu wannan frejan a cikin jam'iyya ɗaya ne ko to kun san me zai faru to kifar da ƙasar da kifar da jam'iyyar zai taso ne daga cikin jam'iyyar to kawai ina muku misalin yadda ya kamata ka rinka nazarin al'amuran yau da kullum ne me zai kai ya komo don haka bari ku ji in aka waye gari gobe an yi jiyo ke kakai mamaki ban sani ba fa ban da wahayi ban da taro ban da wata masaniya amma ina son ka dubi yadda tension yake irin wannan yanayin shi yake kai ga juyin mulki irin wannan yanayin shi yake kai ga an waye gari kaji an ce an harba suwana da ne. gaskiya ina gaya muku ina zaune aka yi wa min waya aka ce ko minti goma ba a kai da harbe shugaban a yi mata dan takarar abin nan ba nace Allah ya kiyaye yace maka Allah baka abin nan nace dama abu ne da an san zai fa kuna sana maka Allah nace a'a kai ma aka mata ka fi sani dan kai kana cikin Maiduguri ne kai ka ce yanzu ka baro street din ko ga wasu ba a kwakwashe ba ya kamata ka fi sani to abin da ake cewa kenan so akwai abubuwan da in suka zo suka faru kar kar ka rude ka natsu kace dama in aka waye gari gobe ka je wani yana cewa I, Brigadier, one of the Nigerian Army Forces, I hereby declare kaza kaza sai ka ce masha Allah eh sai ka ƙara kurɓa ka kawai da ɗumi da abin nan masha Allah abin da Allah ya so shi yake faruwa shi amma ta ka ce a'a ba yi mamaki an yi jin mulki ba sai ka ce a'a ta ma duk alamu sun nuna za a yi shine kana karanta current affairs kenan me ke kai da komowa amma ka ce an yi juyin mulki a eh, kwangila ta fa ah, kwangila ka na kwangila ka ta baci wanda zai baka kwangila yana can idan shi zuru zuru ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye da za su fahimta da za su fahimta wato da sai su bari al'amarin ya faru kamar yadda shi kwankwason ya yi kwankwaso is a true democrat me yasa na faɗa haka da aka zo maganar zaɓe ya bar komai ya gudana aka yi zaɓe aka tabbatar ya faɗi ba wani ja ya zo jawabin shi na miƙa mulki ya ce to alhamdulillahi lokacin da Allah ya ɗiba mishi ya ƙare in Allah ya nufi zai dawo zai dawo amma yana roƙon duk wani wanda yawa laifi ya yafe mishi wassalamu alaikum shikenan ya miƙa mulki bai wani jayiya ba mutanen kanan su suka yi rulin ba a son shi a lokacin ba a ƙaunar shi ba a son shi shikenan sai haƙura don haka ba a kashe ko kaza ba ya miƙa mulki ga waɗanda duk malamai da sarakuna da kowa suke helis yanzu kuma su da kan suke tsinewa abinsu kuma suna cewa sai kwankwasa ɗin to kaga ta fi daɗi irin wannan ba a son ka ka tafi an gane an yi kuskure a ce ka dawo ka ce a aya haka ka ce a kai ina ina fatan kun gane yanzu ba wanda ake so yanzu duk waɗannan sauran 'yan takarar an manta da su yanzu kwankwason kuma suke so saboda shi yana da wani abu ɗaya zai magana ɗaya amma ina son ku gane game da ruhin addini ba ruwan shi kwankwason zunzurutun dan boko ne sannan na biyu kwankwaso bai da mai gida baya shakkar kowa duk kano ko duk najeriya shi kadai yake rayuwar shi da haka ana kashe malam jafar ya jiro gidan amma duk wani dan siyasa bai zo ba yana jiran me za a ce mishi duk wani sarkin gargajiya bai zo ba yana jiran me za a ce amma kwankwasa ana kashe malam jafar sai gashi saboda zaman kanshi yake yi to wannan yana daga cikin kwaliti na shugaba a irin contemporary Najeriya <laughs> kun gane yawwa na biyu idan ya sa gaba to ba zai dawo ba sai da kanante wa kwankwasa zafi zafin da ba a iya zamanta abuja yake zama an kai wannan yanayi ta yi mishi zafi tsakanin talakawan da kowa amma tun da ya kafe pdp in wani ne sai ya fita amma ya haƙura har yanayi ya dawo hukunta haka to babu shakka yanzu dai shi suke goyon baya amma ni kawai misalin da ya sa na ɗauko shi jama'a ba abin da ya haɗa da kwankwaso nan da aka kashe malam jafar ɗin ma ni habaici ne mai da baƙar magana amma abin da nake so ku gane shi ne in ana son ƙasa ta zauna lafiya sanda aka ce ba a yi da kai sai ka ce ka janye ba ku ganin limamin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacin quba yana yin fatiha sai ya wallahu sai kuma ya wata sura in ya tashi ya yi fatiha ya yi wallahu sai wata sura to sai mutane suna sikewa suna jin haushi liman in kulhu wallahu nan zai yayi ita kadai in kuma wata surar wata surar amma kullun yayi kullu wallahu nan yayi wata mu ba mu yadda ba sai ce shi ba zai daina ba amma limanci eh zai iya dainawa to in ka dauka wa kanka haka ko a gidanku ne ba za ka samu matsala da kowa ba ko a angoku ne ba za ka samu matsala da kowa ba shine duk abin da ya shafi jama'a to karka tursasa musu ra'ayinka amma kai kuma in ka koma ga kanka fa za ka yi abinka to sai ka zauna lafiya da kowa an ce ba a son kai kulhu wallahu kai kuma ka riga ka yanke shawara sai ka yi don haka ita kulhu wallahu gare ka dole ce tun da ra'ayinka ce amma shi limanci dama naɗa ka aka yi don haka sai ka sauka daga abin da yake ra'ayin wasu ne don kai naka ya cimma daga baya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo me ya faru su da kansu ne suka da suna murna saboda sun ji annabi ya ce wannan dan aljanna ne to liman dan aljanna ina zai kai ku aljanna to ku cire shi ku lalubo wani a tafi lahira ana lalibe so da haka kun ga yadda al'amura suke jama'a don haka jama'a yanzu a anguwar kun kana limanci in suka ce ba sa so shike ne ka ce ka bari idan kai kake shugaban kungiya a anguwar ku aka ce an cire ka sai ka ce shikenan na gaya muku wannan na daga abin da ya ƙara ɗaukaka darajar malam hudu ce kaji a garin nan limanci yake shine limamin ahli sunna na farko a wannan masallaci na zariya hotel aka ce ba a son shi bai iya kaza ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba bai kai ran nan dai sai aka zo aka mai juyin mulki ku ji wannan da kyau dab da zai hau mimbari yana cikin ɗakin liman ashe ga wasu sun haɗo kansu kawai tsarab sai ji wani ya haye mimbari yana jin wani ya haye mimbari shi sai ya fito ta wannan kofar sai zagayo sai zo inda sahu ya tike sai zaman shi shikenan za a hayaniya yi ce a a yi sallah aka yi sallah za a hayaniya za a yi ce a shikenan ya yi daidai aka ce a yi ce ba komai kawai shikenan shikenan sai gari ya zauna lafiya amma ka ce tun da aka cire ni wallahi sai dai zariya ta tashi a zariya ba za ta tashi ba kawai dai zaka hargitsa al'umma ne dan lokaci kuma ko ka ci gaba ana nan wani harbe ka dole ka sauka ne ko kuwa saboda haka ya kamata ku gane yadda ake mu'amalantar al'amura na jama'a idan kun gane wannan to yanzu ko najeriya tana cikin haɗari game da faruwar wani abu koyaushe amma kamar yadda wannan masanin ya ce barashiya ɗin yaushe ne zai faru ta yaya abin zai biyo baya ba wanda ya sani sai Allah amma bari in gaya muku zalunci ne ya yawa ya kai har na cikin gida ana zalunta ma'anar wannan shi ne. yanzu akwai waɗanda an sa su sun yi wani abubuwa na magudi da rashin gaskiya da zalunci akan za a biya su kuɗi kaza aka ki ba su su ne suka tashi bom a abuja a ranar mulkin kai su ne suka sake zuwa suka sake tashin bom a cikin barikin sojoji a cikin mami market to ya kamata duk a tsaya a nazarin waɗannan abubuwan 'yan cikin gidan tafiyan ne don haka uban tafiyar ya ta kara abin suna cewa ƙarya ike su suka yi yana cewa 'yan ta'adda ne suwa yake ishara da 'yan ta'adda musulmi 'yan arewa amma su kuma suna cewa ƙarya ike yi su suka yi shi ran nan da aka je kotu suka ce a je a tambaye shi shi ya san dalili a je a tambaye shi shi ya san dalili ya fito ya faɗi me ya faru a Niger Delta me ya faru lokacin Obasanjo suka ce obasanjo ya ɗibi makamai trela trela ya ba su akan cewa gaba ɗaya babu zaɓe ma kawai a yi rigin kawai a rubuta figos suka yi suka ce ba su sake ganin shi ba don haka sai sun hautsu na ƙasar shi yasa suka tayar da waɗannan fitintunu wanda sai yar aduwa ne zo ya ɗan yayyafa musu ruwa to duk waɗannan abubuwan ana nan a haka ko to wasu kuma suna nan suna taro yaya za su ɓullo wa abin wasu suna nan sun yi hidindimu a cikin jam'iyyar yanzu an zo an watsar da su wasu suna can sun daɗe a cikin jam'iyyunsu suna bauta suna hidima suna biyayya an murɗe musu wasu da suka shigo daga can sun zo su aka ba to duk waɗannan fa suna can sun haɗa kai ba so da haka duk abin da ya biyo baya a ƙasar mai hankali ya ce to Allah ya tsare shi daga sharrin wannan abin kawai amma ya san cewa abin zai faru Allah ya kyauta to sai mu ci gaba da mu mala yake cewa unzur liqa'a ko eh, ujratihi mujallati al-umma al-qatariyya fi adadiha raqam 39 yace ainihin wato ka duba wato hira da tattaunawa da wannan ainihin mujalla ta yi ta ainihin wato kafar mujallar umma ta ainihin ƙasar kafar lamba ta 36 shafi na 72 ma'a doktor hamid rabi ustazul ulum 39 ma'a doktor hamid rabi ustazul ulum siyasiya fi jami'atul qahira wani babban masani ne da aka yi hira da shi a wannan mujalla shi ya bayyana waɗannan asirai to jama'a kun ji wannan don haka sai ku koma ku yi nazari kuma ku zama masu nazari da auna abubuwan da suke kaiwa da ainihin komowa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka rabi'an mala yace fa'ida ta hudu da za mu cire daga cikin fa'idojin wannan zaman halwa da annabi yake sallallahu alaihi wa alihi sallama ahamiyatul khalwati fi hayatil muslim muhimmancin keɓewa a rayuwar musulmi ya ha ila nafsi musulmi ya je keɓe da kanshi wa uha ya rinƙa koma yana tuno abubuwan da suka gabata wa yastash'iru da'afahu ya rinƙa jin yadda raunin shi yake amama azamatillahi subhanahu wa ta'ala ka rinƙa gwada girman Allah sai ka gano rauninka wa yufakkir fi mazahiril kawun. sannan mutum ya koma yana tunani game da yadda waɗannan halittu suke ko an fahimta to kun ga wannan halwa ɗin nan fa kamar yadda za ka zo ka ji malam zai bayani ba ta nufin a yanzu tana nan a ibada kamar yadda take a'a a yanzu ko a ɗakin ka ne ko ma ka zauna ka rinka natsuwa ko da da duma ka je bayan gari ka je ka shimfiɗa ka ɗan natsu amma in a babi ne na halwa fa za ka ji cewa halwa ta koma ita ce yanzu ta bayyana mana a itikafi to amma wannan tunanin ana nufin muhimmancin ka keɓe kana nazari game da al'amura idan kai ɗan kasuwa ne ka fita tun karfe bakwai ba za ka dawo ba sai karfe goma kana dawa ka kwanta bacci har abada ba za ka samu irin wannan lokacin ba sai ka ne kana samun lokaci da kake warewa kana tattaunawa kai da kanka to za ka rinka gano inda kurakuran ka suke da inda abubuwan daidai ɗinka suke an fahimci wannan da kyau sannan sai ce wa yustafadu min hadhihi al-khalwa fil ati ga fa'idojin da aka da za a samu a cikin wannan kebewa al-ittila'u ala afatin nafs gano irin kurakuran da ke ga kai kanka in har kana samun lokaci kana kebewa to za ka rinka gano kurakuran da ke ga kanka min ujubin da irin yadda wani lokacin zaka fahimci cewa to wani lokacin kana da alfahari kana nuna wa jama'a kana da mamakin kanka wato kana ji da kanka wa kibar da kuma girman kai wa hasad da kuma hasada wa riya da ainihin riya wa nahawihi da makamantan haka in ka keɓe ka ɗan rinka nazari a wuri kaza da muka zauna muka yi lacca na faɗi kaza na faɗi kaza wannan magana ta yi kama da riya wannan magana da na faɗi ai ma girman kai ce wannan magana da ne akan wani ai ma'anar ta hassada ko kun fahimta kai da kanka ka je kane wa kanka haka kuna fahimta da kyau jama'a sannan sai yake cewa summal istighfaru sannan sai istighfari kana gano wannan abin da ne na yi alfahari wannan abin da ne na nuna girman kai wannan abin da ne hassada ce wannan riya ce sai ka ce astaghfirullah kar ka buɗe wa kanka ƙofar ta'awili dan da zaran ka gano ka yi girman kai sai shaidan ya nuna maka a'a ai wannan ba girman kai bane izza ce ka nuna an so a wulakanta ka ne da ba kai haka ba da to kai marmaza kai istighfari to kai fada da shaidan kenan ma'ana ko kun fahimta ko da ka bari shedan ya saka maka tunanin amma kar ka sake ya hana ka istigifari za ka ji so da dama an kai istigifarin sai ka ji ka ajiyar zuciya sai ka ji ka sace da ya kumbura ka ne wattauba ka tuba ka koma ga Allah warruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala da kuma komawa zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka ba zikrullahi subhanahu wa ta'ala wal unsu bihi sannan wannan khalwa za ta baka damar ambaton Allah in ka je ka zauna din nan kai kadai shiru sai ka rinka subhanallah subhanallah la haula wala quwwata illa billah kaga ambaton Allah ko kun fahimta sannan da samun natsuwa a wurin Allah an fahimta wa tadhakkurul janna da tunanin aljanna wan nar da wuta wal akhirah da lahira wa masirul insan da kuma makomar mutum sai kai tunani idan kana ganin yanzu a zamanin nan a duniyan nan a garin nan ba mai ilimi irinka lokacin da ka keɓe kai kaɗai nan sai ka fara tunanin to an samu wani zamani da babu kamar ibn hajar babu kamar nawawi babu kamar ibn taimiyya amma me makomarsu sai ma ka fara tunani mune musu fata yanzu suna lahira a aljanna to sai ka fara tunanin to ina ce taka makomar kai kuma nan da wasu shekaru wannan zai sa maka natsuwa wannan zai sa maka gyara game da al'amuranka kuna fahimta amfanin halwa din ake faɗi amfanin keɓewa kar ya zama kullum kana cikin hayaniya ka samu lokaci da za ka keɓe ka rinka kanka tunani sannan wa ma fi zalika min asar ala ta'a da kuma irin tasirin da wannan zai bayar na ta'a kana zaune din nan kai kadai sai ga a ah, bari kai alwala kai nafila raka'a biyu bari ka dauko qur'ani ka karanta wal bu'd anil ma'asiya da kuma irin tasirin da wannan zai baka na nisantar saban Allah jama'a kun fahimci wannan da kyau khamisan abu na biyar malam yace amma mal maqsudu bi hadhihi al khalwa me ake nufi da wannan khalwa malam yace innal khalwatal matluba ita khalwa keɓancewar da ake nema hiya tafarrugu lil ibadati ita ce keɓewa don ibada subhanahu li ibadati Allah subhanahu don bautawa Allah mai tsarki wal isti'anata bi hadhihi al ibada da kuma neman taimako da wannan ibada li mazidin min ta'a don samun ƙarin ta'a wa muwajahati umuri duniya da kuma fuskanta al'amuran duniya idan ka keɓe kanka ka ce ka shiga halwa amma kuma ga talabijin a gabanka ga jaridu ga rediyo ga gsm ba halwa kake ba fa har yanzu kana cikin tsumin duniya duka ba abin da ya ragu sai karuwa ma ya kamata ka gane haka ko kun fahimta jama'a ƙarshe waɗannan abubuwan sai su taimaka maka wajen wani sabon Allah dan kana zaune sai ga wani program ɗin a talbijin sai ka kwantsa ma'ashar na haka ita wannan halwa ɗin za ta kai ka ne ga inda babu duk wani abu da zai ja hankalinka waƙad kanar halwatuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fil ghari haƙiƙa halwa annabi ta kasance ne a cikin kogo kafin a aiko shi amma ba'da al bi'sa bayan da aka aiko shi fa faqad taghayyarat to wannan halwa ta sauya wa asbahat khalwatan min nau'in akhar sai ta koma wani nau'in daban na khalwa malam yake cewa hiya tahajjud ita ce tahajjud domin kafin zuwa musulunci babu sallah babu qur'ani babu zikiri dan haka yake yin abubuwan da yake yi amma bayan zuwa musulunci fa to sallolin tahajjud su ne suka koma matsayin khalwa wa qiyamil layl da kuma tsayuwar dare hina yanamun nas a lokacin da mutane suke bacci wa kana hadha tahajjud sai kasance irin wannan tahajjud din fardan ala ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ummatihi wannan irin sallah ta dare ta kasance a da farilla ce ga annabi muhammad da al'umma shi summa asbaha mustahabban ba'da zalika ala al'umma sai ya zama wannan khalwa wannan tahajjud ta zama mustahabbi amma ga al'umma amma ga shi annabi fa tana nan a matsayin farilla wannan ita ce magana ingantacciya an fahimta jama'a wani littafi da malam affani ya rubuta ya sa mishi ruhubanun laili fursanun nahari mujalladi uku ne littafin yana cikin littafanmu nan wanda al'afani ya rubuta wannan littafi ka karanta shi za ka samu ainihin cikakken bayani dangane da yaya sirrin halwa yake yana cikin littafanmu da ke can na wajen ainihin zikirori da abubuwa ruhubanun laili fursanun nahari cewa annabi da sahabbai da daddare a matsayin ruhuban suke masu ibada in gari ya waye fa fursan gwaraza ne ba wai ana nufin su ta ibada da daddare da rana kuma su ta bacci ba a'a za su yi ibada da daddare da rana kuma su tashi su ainihin yi abin da ya cancanta a yi to asali wato kuskure yana zuwar wa ɗan adam ne ta rashin manajin lokaci sai ka duba bayan ka yi sallar isha ne za ka yi ya zama kana da barnamaj kar ya zama kawai baka da wani barnamaj baka da wani tsari saboda haka tun daga sallar isha da aka yi ta karfe takwas har karfe sha biyu da bacci zai ɗauke ka kawai za ka zauna ne hira ka tashi daga wannan zaure ka koma wancan daga wancan kofar gida ka koma a'a ka canza daga wannan tasha ka koma daga wancan ka koma wannan baka da wani barnamaj duk ka zama haka ka zama kana da wani barnamaj bacci za ka yi kana shigowa gida sai ka kwanta bacci karfe ɗaya sai ka tashi sai kai nafila raka uku sai ka sake kwanciya karfe hudu sai ka tashi sai kai karatun alkur'ani da zikirori da addu'o'i sai sallah asuba sai ka ga ka samu wadataccen bacci ka yi ibada kuma ibadar bata galabaitar da kai ba gari na wayewa sai ka ji ka da nishadi amma tun karfe takwas har karfe biyu na dare baka tsina na komai cikin abin da ka tsara ba hasali ma baka da tsari kawai ka yi ta nemo abubuwan da za su cike maka lokacin ne har baccin ya buge ka don haka ba wai karfe biyar ba karfe bakwai na safe ma aka tashe ka ba za ka iya tashi to kuma ka ga wannan lokacin da aka baka da kabata ko da wannan lafiyar da aka baka da kabata ni'ima ce sun mala tus'alunna yawma idan an na'im za a tambaye ka za ka yi jawabi a ranar lahira Allah ya kiyaye malam ya ce ah, khalwa al-maqsuda huna malam ya ce khalwar da ake nufi anan nan laisar khalwata sufiya ba wai khalwa irin ta sufaye ba wa turukihim al-munharifa da kuma ɗariƙunsu karkatattu kun san sufaye har yanzu suna da'awar suna halwa sai a ce shehi ya shiga cikin halwa ba zai fito ba sai nan da kwana arba'in baya zuwa sallar juma'a in lokacin idi ne ma ba zai je ba saboda yana halwa to wannan ba addini ba ne bal hiya qiyamul laili halwa da ake nufi a nan ita ce tsayuwar dare inda ma ya namun nas a lokacin da mutane suke bacci wa yanzilu rabbu subhanahu wa ta'ala ubangiji kuma mai albarka da ɗaukaka mai tsarki da ɗaukaka yake sauka kama fi hadisi abi huraira kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lallai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya ce yanzilu rabbuna yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya ubangijinmu na sauka mai albarka da ɗaukaka a kowane dare zuwa sama ta duniya ita ce wannan sama da muke hange hina ya baka sulusun lailil akhar lokacin da akhir wato lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya rage fa ya sai ubangiji ya ce man ya uni wa zai roƙe ni fa astajiba lahu in amsa mishi man yas'aluni wane ne zai tambaye ni fa utiyahu in bashi abin da yake tambaya a can da'awa wato addu'o'i na zikirori kenan da salloli su ne man yad'uni a nan man ne wa zai tambaye ni ai haja shi bukata shi ba shi wa man ni wane ne zai roƙi gafara ta don ya san ya saba mini fa aghfira lahu in gafarta mishi kashi mala ya ce wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim mujallar na ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin ɗaya lamba hadisi na ɗari bakwai da hamsin da kun ji jama'a وقد قال الله وقد قال تعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله يتي ومن زنش يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا كي المزمل منين المزمل ها wanda ya lulluɓa wanda ya ja mayafi ya lullube kan shi kumin laila illa qalila ka tashi ka yi sallolin dare sai ɗan kaɗan nashi nisfahu rabin dare ka ci rabin dare kana ainihin ƙiyamun laili a wun kusmin qalila ko kuma kaɗan rage daga rabin dare kaɗan haka dokar take a farkon musulunci ka ci rabin dare kana ibada kowane dare wannan farilla ne in za ka rage to ɗan kaɗan za ka rage auzid alaihi ko kuma ma ka ƙara akan rabin dare ɗin warattil alqur'ana tartila ka karanta alqur'ani daki daki inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu aiko maka da saƙo wanda yake mai nauyi wannan shine abin da Allah ya ce wa manzon sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka fa qiyamul layli wa tartilul qur'ani yin sallolin dare da kuma karanta alqur'ani huwa khalwatul muslim al-laila shine khalwar da musulmi yake yi da daddare allailiya na dare wa huwa zadun lahu fi da'awa wannan guziri ne gare shi a wajen da'awa ilallahi subhanahu wa ta'ala ko kun fahimta ina muka gane haka da ya ce inna sanulki alaika kaulan sakila mana matukar kana kiyamun laili Allah zai albarkaci da'awarka da za ka yi ko kun fahimta jama'a to kun ga wannan kamar yadda na taɓa faɗi a wasu munasabat abubuwan nan jama'a tsakani da Allah yanzu muke ƙoƙarin mu dasa tarbiyya to akwai aiki a kanmu daga cikin aikin da ke kanmu shine waɗannan 'ya'ya namu da mafi yawancinsu mun haife su a gidaje ne na 'yan al'ada a anguwanni na al'ada wuraren da ba sa taimakawa game da biyayyar Allah sai saban Allah shi yasa ba ga galibi ga 'ya'yan ahli sunna amma gaba ɗayan wasu abubuwan da iyayensu suke ba sha'awa suke ba hasali gani suke ƙauyanci ne gani suke matsatsi ne don haka ina za su samu sararin watayawa don su je su sa sauta su ma su more tare da waɗancan irin 'ya'ya da aka haife su tare wallahi bari ku ji shiri na na yi bakan ne kamar yadda na ce muna jiran mu haɗa makarantar nan tamu ne muka ce mu haɗa ba mu gama ta duka ba ana gama wannan ainihin addaur a sufli wannan ground floor ya isa za a fara za mu rinka tarbiyyar 'ya'ya musamman mazaje in ya zama uwar imamu ahmad ka karanta sayar alamin nubala uwar imamu ahmad bin hanbali da daddare na tsakar bacci sai ta tashe shi in ta tashe sai ta kama kafaɗa shi haka sai tana danno shi cikin duhu me yasa ba za ta rike cocila ba ta ce tana son ya saba fita masallaci da tsakar dare waje je ya yi sallah to ba fitar ba ta ce tana son ya saba din ma babu fitila ya ɗauki saitin hanya a duhu don haka yana tashi baccin ya mutsuke idan shi sai ya nufi masallaci uwar shi ta nemi shi haka tun yana wajen shekara takwas aka tambaye shi me yasa yake tarbiyya ta take don haka imamu ahmad mafi yawancin dare da dare sai ta yi sai taho masallaci a haka ne suka haɗu da al'imamu ishaqa ɗan rawiya sai baro iyalai sai taho sai taho masallaci ya zo ita sallah da daddare mafi yawancinmu a ƙasan nan wallahi ba mu samu uwaye irin waɗannan ba balle ubanni irin waɗannan to bari in gaya muku mu nan yanzu to mu ne ga dajjaba idan muka yanke in muka karye to an raba kudanci da arewacin najeriya wannan salon magana ne idan irin mu muka kare ba a samar wa da 'ya'yan nan na ahli sunna tarbiyya ba wallahi tallahi sai waɗannan 'ya'yan sun dawo suna yaƙar aƙidar nan da muke karantarwa saboda su ba su san value ɗin wannan rayuwar da muka samu kanmu a cikin ta ba suna ganin rayuwa ce haka sidda muka same ta kawai a sai da muka yi faɗa da wasu sai da aka dake mu mu ragowa ne an kashe da yawancin mu ma akan mu samar da wannan atmosphere din da ake gani ashe su ba su san wahalar da aka yaka kawo wannan yanayin ba to rike wannan yanayin a wurinsu ko za su yi mishi riko ne na kantafi bahaushe ko yana cewa kantafi masomin asara shine abinda bahaushe yake nufi da kantafi shine ka rike abu haka ma'ana kan tafi wannan shine tafi to kan tafi in kai haka sai bahaushe ce ya yi wa abin kan tafi wato abin ma ya kife bai da asara to galibi yanzu waɗannan 'ya'ya haka suke tasowa shi yasa daga cikin takhsid da na tsara mana karfe bakwai na magariba kowa zai kawo ɗan shi in ɗanka ya wuce shekara goma kawai kawo shi in ka dire shi a makaranta tafi ka bar shi ba ruwanka za a yi seniority ne a wurin za a yi tarbiya ne a wurin duk yadda yake ji da kanshi sai an sauke mai lodi sai ya dawo ya zama mutumin arziki da arzikin ko ba arzikin ba don kuma saboda bari ku ji su salaf ba sa tsara yadda kai ka lalace sai a ce tafi da ka lalace oho a'a sun riga sun gane mas'uliya ce a kansu ka waɗannan yara a kawo su ƙarfe bakwai sai ce to kowa ya alwala za a yi sallar isha a yi sallar isha a wurin sai a ɗan musu karatun ayoyi ko hadisai zuwa ƙarfe tara sai a ce kowa ya shiga ya kwanta je ka san lungun da za ka kwanta ja bar ma ka kwanta gindin kujera ko ma ina ne wannan matar biya ce amma ya zama kullum akan katifa za ka kwana kullum za ka kwana da wuta da fanka to hadari ya same ka a duniya musamman a najeriya nan da ake ciki ya kamata wata rana kana kwance akan katifa sai ka ga an jefa ka aji ka kwana in fact ba ma wai a ajin ba sai dai ka kwana akan kujera ba inda za ka yi bacci a kwance ba inda za ka yi bacci a zaune karfe uku na asuba tana yi sai a ce kowa ya tashi ta tashi ai ta karatun alqur'ani kowa ai ta karatun qur'ani karfe hudu sai a ce kowa ya alwala kowa ya alwala a ai ta nafila har zuwa sallah asuba kai nafila kai istighfari a zuwa sallah asuba sai ya ce kowa ya kama hanya ya tafi gidansu ba wanda zai baka kuɗin mota idan a cikaji kake oho kai ka san da cikaji take ba mu sani ba mu tafi kuma gobe dole ka da an baka da ba za mu je mu kamo ka in kuma ma kamo ka mu a mota za mu ɗauko ka za ka biya kuɗin mota a jikinka a yi wa yaran tarbiyya haka ku gani amma tsakani da Allah a halin da muka samu kanmu a ciki to yana buƙatar kamar yadda na ce mu tsaya mi wa kanmu gyare-gyare amma wallahi wannan sunnar idan ba a jawo yaran nan an ɗora su a kanta an nuna musu da gaske an tarbiyance su ba kai ka duba imamu ahmad ka duba irin uwar da ya samu uwa nawa ce yanzu take iya tashin ɗanta ya sallah asuba ita fa uwar imamu ahmad ba ana magana sallah farilla ba ne ana magana nafila ne za ta tashe shi da tsakar dare na ɗan shekara takwas ba farke hannun shi za ta yi ita tana gaba ba tana sa fitila tana a to Ahmad Allah ya taimaka Allah ya taimaka a'a ina cikin izza ne take tura shi ta sa shi a gaba amma mugun abin ne shi ya fara haduwa da shi ma'ana ta mai da shi namiji kenan haka Imam Ahmad ya zama namiji ku dubi production din shi ku dubi intajin Imam Ahmad da ka ya zauna ya rubuta wannan kitabul musnad shi kuma ya producing ɗan da da kaya haddace shi to waɗannan su ne rijal waɗannan su ne mazaje to dole ne mu sanya zami amma wallahi barin gaya muku idan ahli sunna ba su tashi sun yi wani abu game da makoma da tarbiyyar 'ya'yansu ba ko suka bar abin haka ko nan gaba sai an rinka abin da ya faru a ingila kun sa a ingila sai ba su yi tarbiyyar 'ya'yansu akan bin addinin christianity ba rayuwa kawai don haka galibin iyayen in suka rasu a anguwar sai su matasan anguwar sai su shawara to wai wannan jingine man gini wani ake da shi ne a wai wurin ibada ne sai wani ya ce kada Allah ibada yo ibada mu ina ruwanmu da ibada a siyar da abin kawai ko kuma a juye shi ya zama gymnasium a juya shi ya zama wurin motsa jiki ko wurin wasanni a ɗaga shi a siyar shi ne musulmi suka ta siya suna juya yana zama masallatai fa a nan Legas ne of course ai ba a Legas ba ha'anan ana yi gidaje nawa ne masu gidajen suka gina masallatai a gefen gidajen in suka mutu 'ya'yan suka zo rabon gado sai a ce a ah, to gaskiya saboda Allah an fa ba a hada da masallacin nan ba gado ba zai auki ba don haka sai a yi tonin masallaci ya zama ɗaki sai a ce to wani an ba ana sallar isha sai a miƙe a ce to jama'a gaskiya saboda Allah an raba gado saboda haka masallaci da gado ya zama ɗakunan wani kuna mamaki an yi haka anan ma me yasa dan mahauci zai siyar da kwata ta zama filin kwallo mahauci ya mutu ya bar ba inda ya kai kwata daraja a wurin mahauci to sai ya mutu sai dan ya mayar da wurin ya zama filin kwallo dan yayi sakaci bai dora shi akan fawa ba me yasa wanda yake sana'ar kafinta dan shi zai kwashe waɗannan zarata ya je ya siyar da su ya sai jefe ta kwallo sai dan yayi sakaci to abin da nake son nuna mu kun ga darasin nan yana nuna mana hatta ɗabi'un da kaga ‘ya'yanka su ne in baka faɗa ka hana su da wuri ba matuƙar baka yarda da su ba suna alamta maka haka ‘ya'yan za zama kai kana ganin wasa ne kullum gari ya waye ɗanka ya ɗibi kayan ƙwallo ya tafi kullum yamma ta ya sake tafiya ƙwallon la'asar da rana kuma yana yana kallon sidi kai kuma fa kana nan da tafka tafkan gona tana ta alfahari waɗannan gonakin shekaru ɗari da suka wuce tun zamanin sarkin zazzau a luɗan sidi ko kuke da su kana mutuwa sai ka ji ya sai wa kiristoci sun yi coci a wurin saboda kai ne kake kallon su a gonaki shi dai na ɗaya baka kai shi wurin ya iya noma ba amma a ce yana ƙarami kana ta sake shi kai ma ai da haka ka tashi ka san darajar gurin jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau to wannan yana alamta mana akwai aiki a kanmu na tarbiyya wannan aikin na tarbiyya ba ƙaramin aiki ba ne fa in kana da hankali tarbiyyar ɗa Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani me ya faɗi game da annabin Allah luqman wa in qala luqmanu libnihi wa huwa ya bunayya la tushrik billah ashe sai an zauna an yi tarbiyyar 'ya'ya game da tauhidi da shirka game da ibada game da mu'amala game da ahwalin shakhsiya game da komai in ka karanta waɗannan ayoyi na cikin suratu luqman duk sai da suka nuna luqman yayi tarbiyyar 'ya'yan shi akan waɗannan abubuwa wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha karka wulakanta fuskarka ga mutane kar ka yadda kaskanci ya hauka sannan kuma karkai alfahari ka zama moderate ka zama tsakatsaki karka rinka tafiya alfahari karka rinka kaza karka rinka kaza duk da ya gama sai ce wasbir alama a asabaka duk abin da ya same ka kuma ka yi haƙuri saboda juyin juya hali zai iya faruwa wani lokaci wata musiba ta ɓarko maka to ba kuka za ka zauna kai ba ya kamata ka tsaya kai nazarin me ya kamata a yi akwai abin da yake haƙuri ne maganin shi akwai abin da mataki yake ɗaukan mishi wannan tarbiyyar kaga Allah ya koya mana ita yana nuna tana da wahala ne amma ita ce a ba mafi sauƙi da mutane suke watsarwa su barta ga mata in suka barta ga mata su kuma sai su dukufa game da kawo cefane su kuma matan sai su fele kenan sai al'amari ya faru shi dai malam yake cewa wa qiyamul layli huwa da'bu salihina sallolin dare ɗabi'u ne na mutanen kirki ya ibrahima ya ibrahim ibn adhama malam ibrahima dan adhama ya ce an kiyamin laili game da kiyamun laili bari ku ji ya ce nahnu fi lazzatin mu da muke tsayuwa da daddare muna ibada muna cikin jin daɗi da yanayi mai kyau lau arafa hal muluk wa abna'ul muluk da sarakuna da 'ya'yan sarakuna sun san irin wannan daɗin jaladuna alaiha kun fahimta da sun yi mana bulala a kansu da sun danne mu sun kwace wannan jin daɗin bisyuf da sun kwace wannan daɗin da takubba ina fata an gane gashi nan ya ce ibn jauzi shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna sifatu safwa mujallar na hudu shafi na ɗari da hamsin da hudu haka ne idan ka tashi kana sallar dare kana samun natsuwa da jin daɗin da babban sarkin garinku da manya-manyan attajiran garinku duk ba su cikin irin wannan jin daɗin jama'a an gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu anan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am eh kawo kawo Allah ya taimaka wannan tana magana dangane da cewa abin da aka yi magana dangane da tarbiyyar 'ya'ya ya so samu musu zuciya kwarai gaske kuma su Allah ya albarkace su da 'ya'ya mata zalla to menene mafita ba dangane da haka da ƙarshe na fahimci sai ta magana game da gashi an tashi cikin al'ummar da ba a gina bangaren mata a masallaci wanda shi kuma bangaren mata ɗin a masallaci shine wurin da zai ba da damar mata ɗin manya da ƙanana su je su zauna don ya zama suna mutaba'ar abubuwan da ake tafe tare da maza ɗin gaskiya ne Allah ya kyauta babban abu dai na farko tukuna sai mai addu'a Allah ya gyara al'amuran mu gaba daya kuma Allah ya dawo da mu cikin shirye da ta kamata mu dawo amma ni ina ganin tare da haka halin da muka samu kai a ciki dole ne a yi iya kokarin da ba a yi wajen su kuma 'ya'ya mata din kar a basu a baya a cikin wannan yanayin a ƙarƙashin haka wasu ƙungiyoyin mata kamar a kaduna suna da women in da'awa sai suka bullo da wani tsari akalla ko da ba za a iya yi din mako ba to duk lokacin da aka ba da hutu sai suna tara 'ya'ya da ake kira teenagers 'ya'ya kananan 'yan mata 'yan shekara sha biyu 'yan shekara sha biyar har zuwa sha bakwai sai a ce kowace mace ta ringa kawo 'ya'yanta daga karfe tara na safe a makarantar form ko makaranta kaza ko masallaci kaza kamar masallacin sultan dan dadin nan tsoho za a rinka musu wasu darussa ne da suka shafi tarbiyya ba wai karatu ne za a bude a ta fassara ana ta irabi ana cewa mujalladi na kaza shafi na kaza ba akwai mata ne dattawa kuma malamai Wancan ta shigo ta zo ta minti arba'in tattare da su tana ba su darussa ne na tarbiyya ya kamata idan ba mu da masallatai a garin nan waɗanda suke da sashin mata